gwamnatin jihar borno ta ce ta kashe naira biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyu wajen sayan wasu rukunin gidaje mallakan babban bankin najeriya wanda ake kira cbn quarters a takaice da ce za ta mai da shi makarantar marayun da suka rasa iyayensu sakamakon rigingimu 'ya'yan kungiyar boko haram kwamishinan ma'aikatar ayyuka da sufuri na jihar alhaji adamu lawan ne shida manema labarai a garin maiduguri ya ce yanzu hakan gwamnatin ta riga ta kammala biyan rukunin waɗannan gidaje da kuma suke shirin kafa wannan makaranta don taimaka marayun da 'ya'yan kungiyar boko haram suka hallaka iyayensu don su ma su samu ilimi ilimin zamani da na addini kamar sauran 'ya'yan da ke tare da iyayensu kwamishinan ya ce za su keɓe wani bangare a cikin waɗannan rukunin gidaje don ya zama gidajen iyaye musamman ma matan da ke rike da waɗannan yara an sayi wannan wurin ne don saboda mutanen da ba su da shi da kuma eh, eh, marayu yara da mata da su rasa su a wurin a wannan yakin da ake ciki za a sa su a wuri a gina za a yi musu gini makaranta a ciki saboda ba za su samu su fita su suna shan wahalan neman gidajen haya ba shi yasa gwamnati ta saya saboda tare da ba mutanen nan da su da makarantun su duka a wannan yakin da ake ciki amma dai shi na wannan central bank san an yi su ne an saye su ne da zaran za a bawa ya yara marayu da mata da suka rasa su a cikin wannan yakin za a sa su ciki an saye wannan gidan akan biliyan ɗaya da miliyan dubu kwamishinan ya kuma yi karin haske game da gyaran hanyar nan da tashi da garin maiduguri har zuwa garin gamborin gala da kuma ta dangana da ƙasar kamaru da ya ce yanzu aka so mu gyaran wannan hanyar da kuma sake gina wasu gadoji da 'yan ƙungiyar boko haram ɗin suka dinga dinga karyawa hanyar shi da ya kama daga maiduguri zuwa mafadi dikwa ga murungal har kala balge hanya ce ta federal federal road ne amma duk yadda kafin yan federal zosu su yi mana aiki shine star gamman ah, ta ɗo ta yi wasu ayyukan kafin ma a ba wa dan kwangila babba zai fara mana aiki ayyukan da muke yi yanzu haka akwai gadoji da suka tsinke da yan ta'adda suka bata shi da farko sai mun hada gadojin nan kafin fara sauran ayyukan kan hanya saboda idan wannan ba hada ba zai yi ko motocin wasu wuce ba ana kai insha Allah kwanan nan mu je mu yi resume muka cewa mun haɗa wayannan gadojin kuma a bajet na 2017 akwai an an kiya da kusan biliyan hudu da za a kashe a wayannan hanyoyin sabbin za ta kashe kuma matsalolin da muka samu lokacin da muke tonon wani wani hanyar ruwa da ya tashi da zai ɗauki ruwa daga bolori 1-2 ya kai can bayan gari wurin can wurin bayan garin mun samu kayan mun samu bindigogi da kayan abin nan a shi yasa aka bar ayyuka wani lokaci amma Allah da cikin wannan shekaran wanda ya riga an gaya wa sojoji sun yi abin da ya kamata sun kwashi wannan abubuwan amma nan gaban Allah da shekara mai zuwa za mu tabbatar kafin kafin damuna za mu je mu yashi hanyar so da ruwan da yake matsalar da ake samu a bolori 1 2 Allah da zai zama tarihi insha Allah Adam Lawan ya ce har yanzu ko ta kasuwar zamani da suke gina a garin Bama wanda wannan rikici ya sa suka dakata amma yanzu hakan za su ci gaba da gudanar da wannan aikin kana cewar sa wannan kasuwa ce ta kasa da kasa. Eh, eh kasuwan shi zamani da za a ake gina ta a garin Bama an riga an ba wa dama contractors ne yan garin kuma su yi ana kan yi aka samu matsalan wannan wannan insurgency da aka tsaya amma yanzu alhamdulillah alhamdulillah da aka ji ana reconstructing bama mutanen nan sun sake komawa sun fara aiki a insha Allah muna tsammani a nan da watanni ɗaya zuwa biyu za mu je mu yi kwamishinan wannan kasuwannin babban kasuwancin. Alhaji Adamu Lawan kenan kwamishinan ma'aikatar ayyuka da sufuri ke bayani game da irin kalubalen da suka fuskanta da kuma irin abubuwan da suka sa a gaba. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.